Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, wannan dai da kuke gani ba komai bane illa in ce muku sabulu ne. Sabulu mai magani infection yana da kyau sosai da sosai. Yar uwa ko kin san cewa ko baki da sanyi ya kamata a ce kin yi amfani da kina amfani da sabulu na tsarki? Ba don komai ba, don kare kanki daga kwayoyin cuta da ɗaukan infection din shi kansa. To wannan dai sabulun yana maganin infection in kina da shi, haka zalika kuma yana yin kariya daga ɗaukan sanyi yana maganin suwarin gaba fitar farin ruwa <clears throat> mai sunan shi fitar kuraje na gaba wanda kuraje zai eh, gaba zai yi kuraje jin zafi yayin jima'i da dai sauransu yana da matukar kyau sosai da sosai karki bari a baki labari